kashi na 27 idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashi na 26 mun tsaya ne a inda haidar ya kama samha iv tare da farida ya ce mata zai yi aure ku biyo mu don jinya za ta kaya idanuwa samha ta zaro sosai tare da ciko bakinta da magana shigowar kaka ta hana samha faɗin abin da ta yi niyya an shi aibi ɗin samha ta yi daga hannun haidar sai da ta kalle shi sosai sannan ta yi murmushi tare da cewa to Allah ya ba ku zaman lafiya ubangiji ya sa a yi asa'a amma abin da nake so ka tuna shi ne. ka ce kanka baya ɗaukan hayaniyar mata biyu haka ka faɗa amma yanzu za ka ƙara ko to ni ma gaskiya na yi ƙarama da in zauna da kishiya ni ma kaina baya ɗaukan hayaniyar kishi don haka ni na bar wa fari da kai tana faɗin haka ta yada ivy ɗin ta koma bedroom kaka ta fara tambayar haidar meye murmushi ya yi tare da dukawa ya ɗauki ivy ɗin amma bai ba kaka amsar tambayar ta ba ya fice daga falon farida ta tashi ta bi bayan shi sai da haidar ya fice daga falon kaka ta nufi bedroom tana tambayar samha miye cikin kuka samha ta fara gaya wa kaka bayani cikin yaren kurame tana cewa haidar sai ta nuna ma kaka da hannunta tana cewa da ni da shi tana ta mata yaren kuraman kaka ta kasa ganewa don haka ta tashi ta yi tsaki haka ta fita tana ta yare tsaki sama ta yi ta da kwanciya saman gado ta ci gaba da kuka haidar kuma suna fita farida ta ce ranka ya daɗe sai kuma yaushe haidar ya ce idan ina neman ki zan ma faruk magana ya turo ki yana faɗin haka ya wuce ita ma ta tafi inda ta ajiye motarta ta shiga ta ja ta bar gidan yirin ranar samha kuka ta yi ni tana yi wanda kukan ya sa kan samha ya amsa lokaci guda ta ji kanta yana wani irin ciwo kamar zai faɗo ƙasa. daga nan masassara ta ce salamu alaikum ko da haidar ya dawo da daddare bai ga samha ba abinci kawai ya ci ya yi tafiyar shi don har ya zo ya ci abinci ita ma kaka bata san ya zo ba samha kuwa yau kam haka ta kwana da masassaran nan da ciwon kanta sai kuka take yi wai haidar zai yi aure da kaka ta shigo ɗakin sai ta yi shiru ta goge hawayen da sauri don idan kaka ta tambaye ta bata san da yadda za ta gaya mata ba tun jiya samha ta ki ta ci abinci tana ɗaki na naɗa a gado kamar wata misaka ita kuma kaka bata san samha babu lafiya ba gaban gabanta kawai take yi jin magana farida a falo ya sa samha ta lallaba ta tashi zaune ta jingina jikinta da gado tunda farida ta gaishe da kaka bata sake magana ba don ma ko ta yi kaka ba za ta gane abin da take cewa ba murmushin karfin hali sama ta yi sannan ta sauko daga saman gado ta nufi toilet wanka ta yo tare da wanko bakinta ta fito tana fitowa ta jiyo maganar haidar yana cewa ga kayan yarinyar nan wasu muryoyi da bata san ko su waye ba ta ji suna ma haidar addu'ar a dawo lafiya tambayar kanta ta yi da ina haidar zai je wani irin haushi samha ta ji ya kama ta dama yau kusan kwana nawa idan haidar ya zo ya daina neman ta wannan ai wulakanci ne da sauri ta jawo kayanta ta saka ta fito falo tana fitowa abin da idanuwanta suka fara gani akwatunan kayanta da yake ɗauko mata kaya a cikinsu a gidan shi kallon inda kayan suke ta yi sosai daga sama ga wayar ta nan tsaki ta yi sannan ta mayar da dubanta inda su haidar suke zaune shi da farida suna break da ƙyar sama ta haɗiye yawun bakinta wanda ta ji kamar ta haɗiye kunama saboda tsagwaron ɓacin rai murmushin ƙarfin hali sama ta yi sannan ta nufi inda suke tana cewa ina kwana tana gaisuwar ne tana kallon cikin ƙwaya, idan haidar lafiya ƙalau ya ce a takaice sama ta ce ban da lafiya haidar ya ce allah ya baki gyara zama ta yi ta da ci gaba da cewa asibiti za ka kai ni bai yi magana ba ya miƙe ta da kwashe tarkacen wayoyinsa da sauri fari da ta miƙe ta bayan haidar suka fita daga falon tsaki sama ta yi ta da cewa can kai ta matse mawa wani za a bugar wa zuciya kwafa ta yi ta da komawa ɗaki tun daga ranar samha bata sake ganin haidar ba haka fari farida bata sake zuwa ba saboda haidar baya nan ya yi tafiya don haka ita ma samha huddodin gabanta take yi babu abin da ya dame ta don babu waya tsakaninta da haidar har ya dawo daga tafiya kuma ko da ya dawo ba ta sa don haka fitarta take yi sarranta ta yi tafiyar ta bidirinta idan ta dawo ta ji kaka tana faɗa da yarenta ma ba ta bi ta kanta don ba ta jin abin da take cewa bare ta san faɗa ake mata kulan lashi yau ma ta ɗauki wankanta ta ci kwalabanta ta ci nanaye sosai ta ɗaurayi iya ɗaurayuwa shahararren wanka ta yi na nunawa a filin gasa ta fito tana taku ɗaiɗai kaka na ganinta ta ce ina bikin wata ce zan je kaka ta ce a'a sama ta ce haƙuri zaki ba zan wani daɗe ba zan dawo kaka tana magana amma sama ta yi gaba tare da cewa yanzu nan zan dawo tana faɗin haka ta fece daga falon da sauri kaka ta tashi ta bi samha amma kafin ta yi waje har ta yi waje dawowa ciki kaka ta yi ta ɗauki wayarta ta fara kiran haidar bayan ya ɗauka ta fara rattafa mishi samha ba ta zama yanzu kullum yawo yau ma ba ta nan ta je biki haidar ya ce wani biki ne ake yi kaka ta ce ita ma bata sani ba tsaki haidar ya yi tare da kashe wayar ita kuma samha tana fita na fef ta haye ta yi gidan su ilo kanwar shi ake ma biki ita kuma ta je ma ila kara tana zuwa ga motoci nan birjik an jera don safarar mutane zuwa wurin fati don haka samha ta samu zuƙeƙiyar mota ta shige tana shiga ile ya ce ta fito ta fara shiga su gaisa da su maman shi tana ƙoƙarin fita ne ta ce malam don allah kada fa ka tafi ka bar ni ga jakana nan da wayana ka ajiye min in dawo na saka layi mutumin ya ce oke sama ta fita tana fita mutumin yana cewa ana waya amma hankalin sama baya wurin saboda hayaniyar mutane har wayar ta tsinke ƙara kira haidar ya yi sai da ya kira da yawa mutumin ya ɗauka ta da cewa dan Allah ta ɗan shiga ciki idan ta fito za ta kira ka. Haidar ya ce ina ne ciki, ya ce cikin gida. Haidar ya ce aka yi wayanta ya zo hannunka. Faɗa wa Haidar ya yi. Haidar ya ce wani anguwa ne wurin fatin. Ya ce ba tafi ba amma yanzu za a fara tafiya. Yanzu tana ina ne ya faɗa ma Haidar inda suke. Kashe wayar Haidar ya yi ba tare da ya sake cewa komai ba. Da sauri Haidar ya tashi ya ɗauki makullin motar shi. Ya nufi unguwar kawu a kofar gidan kawo haidar ya yi fakin sannan ya fita daga motar ila na ganin shi ya ruga da gudu yana faɗa wa samha ya ga haidar sama ta ce a ina ka gan shi ya ce yana kofar gida da sauri sama ta tashi ta ce mu je da sauri suka fito kofar gida sama ta hango haidar ta tafi wurin shi da sauri tana zuwa ta fara cewa waye ya ce ina nan haidar ya ce ina ki take sama ta ce tana mota na bari ina zaki je ta ce fati jinjina kan shi ya yi tare da cewa to mu je in kai ki da ko jakarki matafi da sauri ta nufi wurin motan da ta baro wayar ta ciki tana zuwa ta bude tare da cewa dan uwa na gode sosai ga yayana zai tafi da ni kallon ta yayi sannan ya ce waye yayin naki sama ta ce gashi can yana jira na ya ce ke kanwar haidar ce ta ce eh ya ce amma ba maman ku ɗaya ba ko jawo jakarta da wayar ta tana cewa eh ya ce to dan allah haɗa ni da shi zan yi magana da shi na kamar na san ki ne sama ta ce kai ni baka wani sanni ba idan za ka yi magana da shi kuma har sai na wani haɗa ku sai ka ce wata wayar salula ga ka gashi ka fito kawai ka yi magana da shi tana faɗin haka ta nufi inda haidar yake don har ya kusa isa wurin mota da sauri ta isa wurinsa tana cewa ga wani can wai zai yi magana da kai bai yi mata magana ba ya buɗe mota ya shige ganin ba zai yi magana ba ya sa ita mata ta ta buɗe ta shiga tana ci gaba da cewa yana magana fa na kaman muna yin kama da shi haidar dai bai yi magana ba ya ja mota shi ya fara tafiya sama ta ce ina ta magana ka yi shiru wannan ai babu adalci dama na kwanan nan wani neman fitina kake yi da ni har haidar dai bai yi magana ba sama ta ci gaba da cewa don har rashin lafiya na yi amma baka kai ni asibiti ba saboda kana so in mutu ganin haidar ba zai yi magana ba ta daddage ta ci gaba da aibata farida har ta yi ta gama haidar bai ko kalli inda take ba kallon shi ta yi da cewa ya naga kana yin hanyar gida bayan ka san wurin fati zan je to tun da ba za ka kai ni wurin fatin ba kamar yadda ni gida ni ba zan je gidanka ba ko ka tsaya in fita ma a nan haidar ya ce ai ba za ki iya fita a haka ba sai na tsaya sama ta ce wannan wani irin abu ne ya za a yi in fita daga mota alalin tana cikin yanayin gudu sosai so kake in je in faɗa ƙasa in ji ciwo shi dai bai sake magana ba har suka isa gida bayan ya yi fakin ya fita ba tare da ya yayi musamman magana ba sama ta ce kai ka kawo ni nan so kake yi kaka ta ce na gudu na zo gurinka ta ce aiko ba zan fito ba a nan zan kwana haidar ya ce to allah ya baki sa'a zauniyar ta yi a mota haidar ya wuce ciki abin shi bayan ya shiga ya kira kaka ya ce ya taho da samha gida kada ta yi ta jiranta kaka ta ce to sama ta daɗe a mota zaune tun tana zaman marmari har ta fara na dole sai dai ta yi tsaki ta turo baki don ta san da da ne da yanzu haidar ya zo yana lallashinta kila ma yanzu ya daina son ta tunda har zai ƙara aure daga wannan tunani sai kuka haka samha ta yi ta kuka ita ɗaya a mota babu mai bata haƙuri sai da ta sha kukanta ta gaji sannan ta yi shiru shi kuma haidar yana gama waya da kaka ɗakin shi ya nufa yana zuwa ya yi wanka yana fitowa ya gama ɗan abin da zai ya haye gado yi kwanciyarsa wani bakin ciki ya kara turnike zuciyar sama ganin har karfe goma da rabi haidar bai dawo ba ita kuma ta daukan maranta yau sai dai ta kwana a mota amma ba za ta fita ba ganin har sha biyu haidar bai fito ba yasa sa sama ta kara fashewa da sabon kuka saboda tsabar bakin ciki ga bacci take ji sosai ta kasa bacci a mota ga karnuka an wani saki sai wani wan wan wan suke yi gaba ɗaya sun firgita gidan da kuka kukan ya hana ta ta samu ta yi bacci bakin ciki ya gama cika zuciyar samha tab don haka ta fara kiran wayar kaka sai da ta kira sosai kaka bata ɗauka ba haka sama ta yi ta kiran kaka har sai da ta farka daga nan nauyin baccin da ya daɗe da ɗaukanta cikin kuka sama ta fara magana sai kuka take yi tana kiran sunan haidar don bata san ta yadda za ta faɗa wa kaka haidar ya bar a mota ba don haka ta yi ta kiran sunan haidar tana kuka kaka ta kashe wayar ta kira haidar bayan ya ɗauka ta ce mishi me yayi samha. taɓa baki haidar yayi ta da cewa ba komai kaka haidar ya ce ai samha ta yi bacci tun ɗazu kaka ta ce bata yi bacci ba tana kuka haidar ya ce to wallahi ban sani ba kaka ta ce ka je ka gani sannan ta kashe wayarta bayan ya zo ɗakinta ya gabata nan sai yanzu ya tuno ta ce za ta kwana a mota tsaki haidar ya yi sannan ya sako ya fito waje yana fitowa kukan karnuka ya ƙaru sai bin bayan haidar suke yi suna wan wan wan wan haidar ya isa wurin motar sama ganin haidar ya sa ta ƙara fashewa da kuka buɗe motar ya yi ta da cewa fito da sauri sama ta fito tana ci gaba da kuka rufe motar ya yi bayan ta fito ya ce mu je sama ta yi tsaye tana turo baki kallon ta yi ta da cewa kada ki sake kiran wani daga yau kina faɗa mishi wani abu tsakanina da ke sama ta ce tana turo baki tana ƙunƙuni kenan haidar ya ce ni kike ma rashin kunya ko to ki idan na gaji zan sa karnukan nan su cinye min ke kowa ma ya huta gyara bakinta ta yi ba ta da ta yi magana ba mika mata hannun shi alamar ta taho ita ma mika hannun ta yi haidar ya riƙe hannun ta da jawo ta jikinsa a hankali ya rungume ta wata irin wahalalliyar ajiyar zuciya sama ta sauke mai dauke da numfashi na wani lokaci da sauri ta kara kwanciya jikin haidar sosai haidar ya ce ki yi haƙuri ina tunanin kin taho ban san kina nan ba cikin kuka sama ta ce ai ka san ka bar ni a mota amma kai tafiyar ka tunda ka daina suna yanzu haidar ya ce waye ya ce miki ai san da nake miki har abada ba zai goge a zuciyata ba da ke zuciyata ta fara da ke kuma za ta rufe Allah samha ta ce ba wani gashi za ka yi aure murmushi haidar ya yi sannan ya ɗago samha daga jikin shi ya ɗago mata fuskarta tana kallon idon shi dan buɗe idanuwan shi yayi sannan ya lumshe su a hankali ta da kashe ido ɗaya bai bata amsa ba ya dafa kafaɗarta suka fara tafiya sama ta ci gaba da cewa wai da gaske auren zaka yi haidar ya ce mm. sama ta ce ni ka daina sona ne ya ce a'a ita ma kana son ta ya yi shiru sama ta ce ba za ka ji wani iri ba mata biyu nan ma shiru ya yi ita ma bata sake magana ba har suka shiga sai da ya kai ta ɗaki ya kwantar da ita a gado sannan ya ce sai da safe zai wuce sama ta riƙe mishi yan yatsu jiyowa haidar ya kalle ta amma bai yi magana ba cikin shekar kuka sama ta ce sanyi nake ji idanuwa haidar ya zaro ta da cewa sanyi kuma samha bata fuska ta yi kamar za ta ƙara yin kuka sannan ta ce eh dogon kallo haidar ya yi masa samha sosai sannan ta cire hannun shi daga jikin nata matsawa ya jikin wardrobe ya buɗe ya ɗauko katon bargo ya zo ya lullube ta bayan ya lullube ta zai tafi ta sake rike hannunsa kallon ta haidar ya yi sannan ya ce miye sama ta ce na gode murmushi ya yi ba tare da ya yi magana ba ya zama hannun shi ya yi tafiya shi ajiyar zuciya sama ta yi tare da gyara kwanciyarta ta fara bacci a gajiya haidar ya isa ɗakin shi zuciyar shi cike da tunani barkatai murmushi ya yi da gefen bakinsa daidai lokacin da yake zama a gefen gado a jiya zuciya ya yi ta da tambayan kanshi me yasa Samha ta ce mishi tana jin sanyi. A hankali ya kwanta saman gado tare da rufe idanuwansa. Hoton Samha ya dawo mishi a kai tare da cino maganarta. Sanyi nake ji. Murmushi Haidar ya yi tare da sauke ajiyar zuciya lallai wani abu ya faru. Me Samha take nufi da hakan? Tunani sosai Haidar ya yi daga baya tashi ya nufi toilet ya ɗauro alwala. Ya fito ya fara sallah kamar yadda ya saba. Sama kuwa baccinta ta sha abinta hankalinta kwance kamar ta hau jirgi mai ya kare. Da safe bayan Haidar ya dawo daga masallaci bai shiga ɗakin Samha ba wucewa ɗakin sa yayi. Ita kuma bayan ta yi sallan asuba komawa ta yi bacci. Bata farka ba sai karfe tara da minti hamsin da biyar na safe. Toilet ta shiga ta yi wanka bayan ta fito ta ci gayanta sosai ta saka kaya masu kyau sannan ta fito don zuwa ɗakin haidar tunda sama ta fito ɗakinta take jin magana ƙasa-ƙasa kuma muryar mace take ji da saurinta ta tayo ribas kamar wata mota tunda ta sako ta hango farida sai wani yashe baki take yi tana dariya mahaidar shi kuma ya ɗan dukar da kanshi yana kallon waya gaba ɗaya hankalinsa yana kan wayarsa sai wani shashafa ta yake yi ya riƙe ta a mutunce da hannunsa biyu samha bata gama sakowa ba ta tsaya saman step ta dafa karfen benin tare da cewa haidar ina magana ba mata da ya ɗago ba daga kallon wayar ya ɗan taɓa bakinsa ta da cewa zo nan mana ki yi magana da ni sama ta ce ba zan zo a nan ba na ce kawai ka zo murmushi haidar ya yi ba tare da ya yi magana ba ko ya kalli inda sama take zama ta yi a gurin tana ci gaba da cewa haidar an ɗaura aurenka da fari da ko kuwa ya ce wani abu ne sama ta ce kawai na tambaye ka ne haidar ya ce ba a ɗaura ba sama ta ce to gaskiya daga yau su yau kada farida ta sake zuwa gidan nan ya ce dalili sama ta ce dalili kake so ka ji kenan bai yi magana ba sai farida da ke ta dariya irin mai cin rai din nan tsaki sama ta yi ba ta sake magana ba shi ma haidar bai yi magana ba yana ta ta na wayarsa ita kuma farida tashi ta yi ta nufi kicin sama ta ci gaba da kunkuni ta da turo baki tana hararar haidar shi dai bai yi mata magana ba tana nan zaune har farida ta fito daga kicin da plate a hannunta tana ta ƙara faɗaɗa murmushinta ta nufi inda haidar yake zaune ta ajiye a gaban shi cikin girmamawa da sauri sama ta sako da gudu ta iso kusa da haidar ta da ɗaukar indomi ɗin ta zubar a ƙasa kallonta haidar ya yi amma bai yi magana ba lokaci mai tsayi yana kallonta ba ta da ya ce komai ba farida ce ta ce samha miya kike yi haka Sama ta ce, rufe ma mutane banzan bakinki, ina ruwanki da ni da mijina nake, ko kin ga tunda na fito na miki magana ne. Murmushi Farida ta yi ta da duka inda Samha ta zubar da abincin ta fara kwashewa. Haidar ya ce mata, Farida, kada ki kwashe shi, ita za ta kwashe kuma sai ta cinye shi. Sama ta ce, Allah ya sawaƙe in ci abincin ƙasa, kamar wata jaka? Haidar ya ce, babu abin da ya dame ni, kin ji dai abin da na ce miki. tsaki sama ta yi sannan ta nufi inda take zaune a ɗazu ta sake zama haidar ya ce ke zo nan dukar da kanta ta yi ƙasa ta da turo bakinta amma ba ta yi magana ba haidar ya ce idan na sake miki magana za ki san na miki magana kin yi shiru tashi sama ta yi da gudu ta nufi ɗaki tana ƙunƙuni murmushi haidar ya yi a ransa tare da bin bayan sama da kallo har ya daina hangota ita kuwa farida yinin ranar ita ce ta gyara ko ina na gidan ta share ta goge fes ta dafa abinci sai da ta tabbatar ta kammala komai sannan ta yi mahaidar sai da safe ta tafi gida farida bata daɗe tafiya ba shi mahaidar ya bar gidan ita ko samha tana ɗaki a gefen gado ta yi kanta masauki tana zama ta fara dogon nazari wanda ba ni ba ko ita kanta bata san dalilin yinsa ba tsaki sama ta yi a bayyane tare da cewa wallahi idan har haidar ya sake kawo wannan banzar bazarar ba za ta yadda ba idan kuwa taurin kai to lallai sai dai a raba ko ina na gidan kowa ya tsaya sashinsa sai da ta gama nazarin yadda za ta bullo lamarin sannan ta yi dariya don ta san dan haidar ya bata mata rai yake kafari da gidan nan tunda ta san baya son mage a rayuwarsa lallai ita ma sai ta sa yau an samo mata mage ta yadda kowa ya ci gaba da bata wa kowa rai dariya sama ta yi a daidai lokacin da take sakkowa daga saman gado da sauri ta fita daga ɗakinta ta nufi ɗakin haidar a inda haidar yake ajiye kuɗi ta ɗauko sannan ta sauko ƙasa tana saukowa ta fara kiran wayan ilo bayan ya ɗauka ta ce mishi don allah ilo maginka za ka bani haya ni kuma zan baka kuɗi mai yawa ilo ya ce ba ki da damuwa zan kawo miki sama ta ce yauwa kuma kafin ka zo ka je kasuwa don allah ka siyo min jan yadi amma a yanka min shi a yi min mai tsawo da shi sosai sai a min zigza idan ka zo duka zan baka kuɗinka ile ce to baki da damuwa sai na zo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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.